Dabban mutane sun afka gidajen adana abinci a zirin Gaza. Jamus na shirin fara shigo da makamashin iskar gas daga tarayyar Najeriya. Wani jirgin sama ya yi hadari a yankin kudancin kasar Brazil. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Falasɗinu ta ce dubban mazauna zirin Gaza ne suka farfasa gidajen adana kayan abinci. inda suka yi ta kwasar kayayyakin da aka aje musamman domin rarrabawa jagoran hukumar thomas white wanda ya bayyana lamarin a matsayin abin damuwa ya ce kutsen da mutanen suka yi wani tabbaci ne cewa doka ta soma ta barbarewa a yankin gaza isra'ila dai ta sanar da yi wa zirin gaza ƙawanya ne tare da ƙaddamar da lugudan wuta bayan harin da kungiyar hamas ta kai kasar. a ranar bakwai ga watan nan na oktoba shugabannin kasashen faransa da birtaniya sun yi kiran a yau lahadi game da buƙatar wato kai taimako na jin kai da ke a wato tsananin buƙatar taimako na jin kai da ke a yankin na gaza inda isra'ila ke tsananta lugudan wuta ta sama da kuma hare-hare ta ƙasa wannan kwana zuwa ne yayin da dakarun isra'ila ke ba da umarnin ƙaurar da mutane musamman waɗanda ke a asibitin al inda ake da ruwan marasa lafiya da ma'aikata a arewacin Gazar zuwa yankin kudancin zirin. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya bayyana aniyar shiga wato shigar da iskar gas daga Najeriya zuwa Jamus. A ƙoƙarin wato cike giɓin makamashi da ƙasarsa ke fama da shi. tun bayan raba gari da kasar rasha sakamakon mamayar da rasha ta yi wa ukraine a gabanin fara wata ziyarar aiki a abuja da birnin lagos dukkaninsu a najeriya da ma a raba babban birnin kasar ghana olaf scholz ya ce kamfanonin iskar gas a jamus na duba yiwuwar kulla alaka ta kasuwanci da najeriya shugaban gwamnati na jamus wanda ya yaba ɗimbin arzikin makamashin iskar gas da najeriya ke da shi ya duba yiwuwar haɗa gwiwa da fadar mulki ta abuja wajen bullo da wata sabuwar hanyar samun sinadarin hydrogen wannan ne na cikin wani tsari na ba ni gishiri in ba manda tsakanin ƙasashen wannan shi ne karo na uku da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ke kai ziyara ƙasashen afirka a ƙoƙari da yake na kyautata alaƙa ta ƙasarsa da nahiyar tun bayan kama madafin iko yau ƙasa da shekaru biyu. To ana shan labaran ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Akalla mutane goma sha biyu ne rahotanni daga Brazil ke cewa sun mutu sakamakon wani haɗarin da wani ƙaramin jirgin sama ya yi a yau Lahadi. Jirgin ya faɗi ne a kusa da filin tashi da saukar jirage na Rio Branco wanda ke a birnin Eka da ke a kudancin ƙasar. jirgin mallakin kamfanin art aero ya faɗi ne jim kaɗan bayan tashi da yi inda ya kashe dukkanin fasinjojin da ke a ciki-ciki hadda wato a ciki da suka hada da wani jariri ba da ya kai ga sanar da musabbabin wannan haɗari ba amma kuma hukumomi sun ce ana gudanar da bincike dama da jirgin na kan hanyar zuwa garin envira ne wani waje da ke a cikin jihar amazona yan sanda a bangladesh sun kama wani jigo a jam'iyyar adawar kasar mizra fakrul islam al-amgir wanda ta zarga da hannu a wata zanga-zangar da ta wakana a kasar a jiya asabar rundunar jami'an 'yan sanda a bangladesh ɗin ta tabbatar da kame ɗan siyasar ne kuma yana amsa tambayoyi akan zanga-zangar a cewar 'yan sandan. Bayanai sun tabbatar da cewa an samu mutuwar wani jami'in ɗan sanda guda da kuma wani daga cikin waɗanda ke boren a jiya. siyasar Mizra Fagrul Islam mai shekaru wato 75 shine babban magatakardar jam'iyyar Bangladesh Nationalist Party wato BNP. sama da mutum dubu ɗari ne dai suka halarci borin a daka babban birnin ƙasar a jiya kama an yi zanga-zangar a dukkanin sassan ƙasar a wato bangaladesh ɗin to baki daya labaran duniyar kenan da suka zo muku daga nan sashen hausa na dw yanzu za mu je ga fagenmu na shirye-shirye farawa da ra'ayin malamai dw ra'ayin malamai. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na wannan makon. A wannan makon kacokan zami magana ne a kan sakamako na shari'a da aka yanke ta zaben shugaban Najeriya inda kotun koli ta yanke hukunci ta yi watsi da dukkanin koke-koken da jam'iyyu guda biyu na adawa na pdp da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya shigar da kara akan batutuwa da dama akwai jam'iyyar labour ita ma ta shigar da nata karan akwai malamai da suke a cikin zauren akwai alhaji muhammadu dodo oroji jigo ne a kamfe na ɗan takarar neman shugabancin najeriya a zaben da aka yi wato atiku abubakar alhaji muhammad dodo barka da zuwa wannan fili barka da zuwa eh. to akwai hajiya rahama abdulmajid ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ita a fannin rediyo da watsa labarai kusan harkar da muke shi yasa muka yi babban kamun mutum da muka same ta hajiya rahama barka da zuwa ita 'yar jam'iyyar apc ce to malam barkanmu da wannan lokaci to akwai kuma dr yunusa tanko wanda shi ne kakakin yakin neman zaɓe na ɗan takarar neman shugabancin jam'iyyar labour party ta 'yan adawa sannan akwai barista mai nasara umar masani ne akan harkokin shari'a wanda zai mana fashin baki akan yadda wannan hukunci ya kasance barista barka da zuwa barka kadai assalamu alaikum wa rahmatullah. to madalla bari fara daga gare ki hajiya rahama abdulmajid ya kuka ji da sakamakon wannan shari'a kun yi mamaki ko dama haka kuka hasashen zai kasance a to alhamdulillahi masu sauraron mu barka da wannan lokaci a gaskiya mu a matsayin mu na waɗanda suka ci zaɓe kuma kotu ta tabbatar da wannan gaskiya tamu mun yi farin ciki sosai da yadda lamarin ya kasance wato kotun nan ta raba gardama ba kawai don cewa mun ci zaɓe ba a yanzu kotu ta samar da hukuncin da zai kawo ƙarshe raba hankalin 'yan najeriya ta hanyar dawowa a fuskanci aiki nan ci gaban ƙasa saboda haka babu abin da za mu ce sai hamdala kuma mun tabbatar da cewa kotu ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa ta yi adalci musamman ma ta hanyoyin da aka bi aka yada wannan hukunci 'yan najeriya suka gani kuma daga cikin rahotanni da muke samu 'yan ƙasa ma ba mu kaɗai ba sun gamsu alhamdulillah to sanata umar tsauri an yanke wannan hukunci bayan da kuka ɗaukaka ƙara jam'iyyar ku ta pdp na cikin ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka ƙalubalanci sakamakon waccan shari'a da aka yi abun da za mu ce mu da muke musulmi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya kirista kuma ya ce it is really sad very very sad don an yi certain precedents din da ba za a yi sustaining nashi ba a nan gaba dama in ka kai kara kotu abu biyu ne ko dai kai nasara ko akasin haka to ina tabbatar muka kuru-kuru take duk abin da aka gwada a cikin wannan hukunci ya gwada cewa demokuraɗiyya a najeriya suna ne labari ake ba mu mamaki ba domin dama mu abin da muke so shine muka hujja mukan hujja duniya sani cewa dukkan abubuwan da ake faɗi a najeriya ana yi a eh, zahiri gaskiya take akwai wanda ba su tabuwa kuma duk abin da suka daidai ne To a dakta yunusa tanko kai jigo ne a jam'iyyar labour party kaji abin da minti biyar aka ɗauka kusan minti biyar da 'yan eh, daƙiƙoƙi aka yanke hukuncin da jam'iyyar ku ta gabatar ya kuka ji da wannan hukunci ne da ya faru a yanzu to malam uwais tsakanin da allah dai a wannan kotu an santa da kirarin kotun allah ya isa an yi mana a shari'a akan bisa rashin adalci da mu mu yadda da ita ba amma da yake su kotun koli suna tunanin sun yi wa adalci wa 'yan najeriya su 'yan najeriya za su fito su su nasu sharhin akan wannan shari'a da aka yi to duk wannan shi shine yake sa muke eh, muke shakkan mu yadda da wannan shari'a da aka yi ba wa 'yan najeriya to yanzu shi yasa za mu koma mu je mu kokari mu tada jam'iyyarmu mu yi gyare-gyaren da ya kamata mu koma hannun wayannan jama'a mu nuna musu rashin adalci da aka yi barista mai nasara Umar kai masani ne akan harkokin shari'a a tarayyar Najeriya. Menene fahimtar ka ga yadda aka yanke hukunci a shari'an nan ne akwai batutuwa da dama akwai batun kashi 25 cikin 100 na da Abuja akwai batun ma aikewa da saƙon koko sakamakon zaɓe ta yanar gizo wanda ta ce dan ba aike ba ba zai sa sakamakon zaɓe ya samu wata illa ba. Shari'u ne aka taho da su kamar goro ne kwar uku. Akwai magana harkar zaɓe ɗaya kenan. Akwai magana kuma wadda ta shafi zarge-zarge na wasu abubuwa waɗanda suke na cin mutuncin ƙasa wato criminal offenses shine ya shafi magana da cancanta ilimi da kake magana. To wannan a wata abu ce wadda take karfinta ya fi magana aikin magana harka zaɓe ah, to a nan ne kotu ta ce ba huruminta ba ne na ta yi wannan domin kotun da take da nauyin da za ta yi wannan ita ce kotu babba wato da ake kira federal high court kuma federal high court din nan Ƙarƙashin hurumin tsarin mulkin Najeriya sashe na 150 da sashe na 174 a ba da ca a cikin baka sun ɗora nauyin alhakin gurfanar da wanda ya wannan laifin a wuyan babban ministan shari'a kuma lauyan gwamnati a tuni janar shine wanda zai iya shigar da kara ba jam'iya ba a yadda abin ya zo yanzu shi a atiku abubakar eh, eh, ta yaya zai iya komawa waccan kotu tun da shari'arsa tana gaban kotun kolin Ito eh, abin da ya faru ita kotu abin da ta ce shine karkashin sashe na a ɗari uku na dokar Najeriya tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin sashe inda yake ɗari da talatin sakin sashe na biyu ba a cikin baka to a ƙarƙashin nan ne ci a tiku a yake kalubalanta cewa ai duk wanda aka samu da wannan laifin bai da cancanta na ya tsaya matakara, takara balanta na har ce ya ci zaɓe to abin da ya to kuma sai ya kasance sun yi latti saboda dokar zaɓe ta ba da kwana ɗari da tamanin shine lokacin da gaba ɗaya za a iya ɗaukar duk wani bayani da wani rahoto duk wani korafi duk da kake da shi to sai ya kasance wannan bayanin da suka zo da shi abubuwa uku sun zo da targaɗe na ɗaya an zo da wannan bayanin bayan waccan kotun har ta kwana ta ɗari da tamanin ɗin ya wuce har ta bada hukunci na biyu kuma akwai buƙatar idan za ka shigar da korafi bayan lokacin da doka ta tanada to sai ka nemi izinin kotu abin da ake kira lif. to wannan lauyoyin shi mai girma a teku abubakar ba su nemi wannan izinin kotu ba suka je suka shiga da takardu sannan na uku kuma idan za ka gabatar da duk wata takarda wadda ba kai ne wanda ya halitce ta ba ma'ana ba kai kai manufacturer ɗinta ba a kalmar turanci to dole ne ka je wanda yake a asali shi ya yi ya buga hatimi ko tambari na cewa eh wannan sahihin kwafi ne na wanda yake na gaskiya original wato certified true copy to ba a yi wannan ba bayan nan kuma har ɗaya daga cikin alƙalan ya ƙara da cewa duk da wannan makamin su an shi wannan ya kamata su an so wasu wasiƙa daga ita wannan jami'a ɗin wasiƙa ɗin da za a aiko ta haɗa da zuwa ga shi babban magatakardar wannan kotun Allah isa sauran waɗancan abubuwa waɗanda suke guda bakwai abubuwa ne waɗanda suke wancan kotu ta farko ta riga ta ba da hukunci a kansu inda suka ce su ma sun yi amincewa ɗari bisa ɗari da wancan kotu ta ƙasa akan cewa duk madogara da suka bada su ma sun amince da ita. ana sauran shirin ra'ayin malamai daga sashen hausa na Deutsche Welle tare da ni Uwais Abubakar Idris. Muna tattaunawa ne a kan sakamakon shari'a ta zaben shugaban Najeriya da kotun koli ta tabbatar da shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin halattacce yanzu ya zama babu wata shari'a kenan da za a sake sai dai wani zaben a shekara ta 2027. Rama Abdulmajid eh, shi shugaba Tinubu har ma ya riga ya yi bayani ya yi jawabi inda ya nuna godiya ya kuma ce lokaci ne yanzu da za a gina ƙasa. Ke mataimake shi ne me kuke nufi da lokacin da za a gina ƙasa me kuke son ku yi tun da yanzu duk wani sartse da ke cikin farcen ku an riga an cire sumul kuke tafiya kun zauna a kan mulki. E, to alhamdulillahi a matsayin jam'iyya da kuma shi shugaban ƙasa wato mun kasance masu biyayya ga dokoki na shari'a da dokokin tsarin shari'a na najeriya kuma kamar yadda aka san a tsarin ita jam'iyyar apc tun a zamanin shugaban kasa da ya wuce ana ba wa Kotu dama ta yanke hukunci bisa duk abubuwan da suka shafi ƙasa to wannan abin a matsayin shugaban ƙasa na ɗan ƙasa kamar kai kamar ne dole dole ya zamanto cewa mun ɗan kasance ana zaune ana jiran me za a yi tun dai shugaban ƙasa ba shi zai yanke hukunci ba shi ma jiran hukunci yake ya kasance yana jira me za a yi amma dukkan mu hankalin mu wato ana cikin ya zan kira shi ana cikin eh, fata da gaggawan a samu lokaci da za a yi wa Najeriya aiki duba da halin da ƙasa take ciki na eh, taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma eh, matsalolin tsaro wanda dukka hankali ya fi karkata akan cewa maimakon ɓata lokaci da aka samu ta wannan shigar da kara da ɗaukaka ta da ɗauke hankalin Najeriya daga manya-manyan matsalolin da suke fuskantar ta me zai sa ba za mu tattare da mu da 'yan adawa da kowa mu zo mu kasance tsintsiya maɗaurin kiɗa wajen ganin cewa an yaƙi wannan halin da Najeriya take ciki ya kasance duk da ana wannan hukuncin ma yana zaune yana aiki ne a ofis ɗinsa amma bayan wannan hukuncin ya zo babu abin da yake farin ciki akai shine cewa yanzu lokaci yayi da duka 'yan Najeriya za su mai da hankalinsu kan yaya za a yi a tunkara ainihin matsalan Najeriya wadda take ciki a yanzu kuma babban fatansa akan cewa su da kansu abokanan hamayyarsa 'yan takarar da suka kai shi kara a yanzu dai za su huta su jefar da kwallon mangwaro su huta da kuda su dawo su ba da haɗin kai wajen ganin cewa ƙasar nan ta ci gaba tunda su ma 'yan ƙasa ne kuma suna da gudunmawar da za su iya badawa to wannan shine akwai tunanin a jawo su kenan su shiga gwamnatin da yin kaman a tafi tare ta ranar da shugaban shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe yake kiran mutanen nan cewa da Allah su zo a tabbatar da cewa an eh, haɗa hannu an ci da ƙasa gaba ba na mantawa a wani taron manema labarai da shi alhaji atiku abubakar gabatar ya ma yi ikirarin cewa har an zo masa shine bai ba da dama ba wannan daga ma bakinsa kenan idan dai najeriya ce a gaban mu ba wani abu ba ya kamata a ce duka mutanen nan su marawa duk wanda yake kai baya ya zamanto cewa kowa ya bada gudummawar gudunmawarsa wajen ganin cewa najeriya ta ci gaba to alhaji muhammad dodo oroji me kuke ganin tasiri ko illar da wannan hukunci zai iya yi ga demokuraɗiyyar Najeriya. Eh gaskiya alama ta nuna ka gane ko ita demokuraɗiyya ya kamata a ba kowane mutum inci ne. Abinda inci mutane a yi musu abin da suke so mutanen ƙasa. Akan wannan abun kamar yadda zana ce ba mu ji daɗi ba mun so a bi kowane abu ɗaya ba ɗaya ba a ƙara shari'an nan. Saboda an riga an kai ƙarshe ba yadda dole ne ko mun ji daɗi ko waje ba da za mu hunda an kai ƙarshen eh, shari'a ba sani ba ko barista zai ce akwai saura wata shari'a to in eh, akwai <laughs> ka gane za mu tambayi barista mu ji ko akwai sauran wata shari'a amma kafin kafin mu je can da za a gayyace ku yanzu za ku shiga cikin gwamnatin tunda an gama shari'a yan abin da ai ba sai an gayyace mu ba ka gane ai in aka yi abin da mutane za su ji daɗi na ƙasa to kamar an gayyace mu ne mu ma muna son ɗan najeriya hita wata akuba da ake ciki yanzu irin wahala rashin tsaro akwai abubuwa da yawa da bai kamata su faru a najeriya ba kamar da ta faɗa tsaro abinci almudana da kuma tsoro a ce wanga ake so wanga a nuna ƙabilanci. to ya kamata ya kawo da wannan kuma ya su 'yan kaba ake kiransu masu eh, masu kaka gida a fada su kaka gida a fada su san da cewa najeriya ɗaya ce kuma kowa ɗan najeriya ne duk abin da mutum ya gina to in ya yi gini kure ya san ginin da ya yi in ya yi ginin da za ta rushe gaba za ta rushe ya kamata mutum ɗan najeriya je ya noma inda yake so ba mu da talauci a najeriya idan ana kowa zai je ya nemi abin ya ta lafiya ya kwana lafiya ta inda zai tito, kowa yana samun abin da ya yi ita hamayya ta siyasa ba ta karewa akwai gaba kuma za a tsaya a buga barista mai nasara bari in sake dawowa a ta kanka shin wannan hukunci da kotun koli ta yi musamman akan batun waɗannan takardu na ta na shi shugaba tinubu yanzu atiku yana da ikon ya sake komawa kotun ƙara ya faro kotun ɗaukaka ƙara ko ko babbar kotu ya sake sabo lale na shari'a ya je ya nemi waɗancan takardu na hatimi ya ci gaba da ƙalubalantar abin da yake jin ya imani a kansa yana da wannan hurumi ko ko dai tunda an yi hukunci a kotun ƙoli magana ta ƙare.